addinin mu kisa kisa kisa kisa duk da cewa sai a watan maris na shekarar 2014 aka yi fafatawar farko tsakanin mayakan boko haram da dakarun tsaron kamaru to amma tun a lokacin da kungiyar ta fara kai hari najeriya kasar ta fara fuskantar dandazon 'yan gudun hijira daga najeriya gwamnan lardin arewa mai nisa mijin yau bakari ya tarbi dubban 'yan gudun hijira a wancan lokaci abin da ya taba han ido hanci zai ji to mu da ku ba za a iya shugaban kasa ne ya ake ni a nan ya ce in zo in ga me kuke ciki menene damuwa sannu a hankali kungiyar ta fara samun gindin zama a kamaru inda ta fara garkuwa da mutane musamman ma 'yan kasashen waje sace faransawa bakwai da kungiyar ta yi ya tada hankalin kasar da ma duniya baki daya a tsakanin shekarar 2013 zuwa 2014 boko haram ta yi garkuwa da 'yan kasashen waje 22 a kasar inda take karɓar kuɗin fansa kafin ta sallame su wadda aka kiyasta ta karɓi zunzurutun kuɗi har dala miliyan goma tare da sakin fursunoninta da ake tsare da su a ƙasar. A watan Mayun 2014 ne shugaban ƙasar Paul ya kaddamar da yaƙi ga dangadan ga Boko Haram yayin wani taro a birnin Paris na ƙasar Faransa da sauran shugabannin ƙasashen da rikicin ya shafa suka halarta. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Mun haɗu a nan ne domin ƙaddamar da yaƙi ga ƙungiyar Boko Haram. Za mu fatattake su kuma za mu yi nasara akan ayyukansu na ta'addanci. Wannan ƙungiya ce da ke nisantar da limaman addinin Kirista, 'yan kasuwa masu zuba jari da kuma talautar da ƙasar mu. Ba za mu lamunta da haka ba. Tsoro ne kama ah, ah, ah, kawai? har da neman taimako. Matakin da ya kai ga kungiyar zafafa hare-harenta kai tsaye a yankin Arewa mai nisa. Bayan wani hoton bidiyon kashedi da shugaban kungiyar Abubakar shakau Ya Paul Biya, tubu Allah ta'ala. Shugaba Paul Biya, ka tuba ka koma ga Allah. 'Yan ƙasar Kamaru ku sani cewa ba za a yi musulunci ba ta hanyar bin demokradiyya da sauran munanan tsare-tsare wa gairiha min to bayan wannan hoton bidiyon ne ƙungiyar ta kai ƙazamin hari garin Kolofata mahaifar mataimakin firayim ministan kasar amadu Ali tare da kona gidansa da kashe masa 'yan uwa da kuma garkuwa da mai ɗakinsa da kuma sarkin garin Saini Bukar Lamin da iyalansa bayan shi ma an kashe masa 'yan uwa biyu bayan kwashe tsawon kwanaki 76 a hannun mayakan an sallame su da musayar fursunoni. ga abin da sarkin garin ya shaida wa manema labarai. Lokacin da suka zo, na ji suna ihu, suna cewa Allahu Akbar, kofa ta a rufe, sai suka harbi a kai ta buɗe. Muka ce tamu ta ƙare, sai suka ce mu tafi, bayan sun harbe 'yan uwana biyu har lahira, da ni da matata da 'ya'yana. suka kai mu dajin Sambisa. Suna da yawa sosai a can, akwai 'yan Najeriya da Nijar da Kamaru da 'yan wasu ƙasashe. Ina ganin za su kai akalla dubu talatin. Abin ta da hankali wani lokacin za ka ga yadda ake zuwa da mutane a kashe su cikin taro. Mu firgita muna cewa mu ma namu lokacin na zuwa. cikin hare-haren da kasar ba za ta taba mantawa ba har da harin ƙunar baƙin wake da ƙungiyar ta a birnin Marwa. Mustapha da ake kira Liman na ɗaya daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su. a lokacin muna zaune muna muhawara a kan wasannin gasar lig ɗin kasar faransa kawai sai ga yarinya ta zo ta ce tana buƙatar a taimaka mata da abinci ina ganin malam buba ya mika mata sefa ɗari amma ya mutu bayan harin gashi ni ma na samu karya na kuma rasa ido na ɗaya tsakanin shekarar 2014 zuwa 2016 ƙungiyar ta kaddamar da hare-hare fiye da 400 kasar kamaru wadda ya hallaka dakarun kasar 92 da raunata 120 da kuma kisan fararen hula sama da 350 ahmad abba lagos rfi